godiya da yabo su tabbata ga Ubangijin talikai, tsira da amincin Allah kuma su tabbata a bisa ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama da shi da iyalan gidansa da sahabansa da wanda za su bi kan tafarjinsa har zuwa ranar tashin alkiyama. yan uwaye da muke kan wannan daddali mai albarka jam'iyyatul hidayatul nisa' da fatan mu wani lafiya mu kuma da shan ruwa mu kuma da warhaka Allah ya karbi ibadunmu Allah ya karbi sallolinmu Allah ya karbi mana azuminmu Allah ya raba mu da kishirwan banza Allah ya sa ladan da ke cikin dukkan wannan azumi Allah sa mun samu. Ubangijinmu Allah ya sa dukkan ibadun da za mu yi duka cikin wannan lokaci karbabbe ne, ya sa muna cikin masu dadin kai. Ubangijinmu Allah ya sa kuma muna cikin wanda za su kare wannan azumi Ramadani lafiya. Allah ya sa hakan. To da fatan dukkanmu mun wuni lafiya. Bayan haka ina ji yau ne karo na uku da muka shiga cikin suratun naba. na in sha Allahu yau kuma za mu tashi daga inda muka saya. Ina jin shekaran jiya mun saya kan ayan Allah da ya nuna mana yanda ya yi halittu iri-iri duka domin saboda waɗannan halittu na ya zama mana mu mu yi amfani da shi. Kuma wannan abubuwan da Allah ya halicci muna ya yi mana a cikin rayuwan duka kuma abu ne wanda yake mu da kanmu muna ni da shi cikin rayuwa kuma ya yi mana haka ne domin saboda mu gane shi kuma mu gode masa shi sa Allah ya sa mu cikin masu godiya Allah ya nuna mana niman da ya mana da kamar yadda muka kidaya ya yi mana niman dare ya yi mana niman ra'ini ya yi mana niman tudunnai ya nuna mana niman kasa da ya shimfida mana ya nuna mana niman sama da ya yi rufi a bisa kanmu ya nuna mana hasken da ya sa amfanin da yake yi mana a cikin rayuwanmu da irin ruwan da Allah yake sauko mana kuma ya sauko da ruwa domin saboda ya fidda mana albarku ta fito kwaya da siro wanda za mu yi amfani da shi da kuma gona masu yawa wanda yake gasu daban-daban daban yadda za mu ci duka ya nuna cewa akwai Allah mu ci dundu mu ci masara mu ci maiwa mu ci shinkafa mu ci alkama mu ci duka gonakai ne wanda yake Allah ya yi ma ibnu adam domin ni da ke mu yi amfani da shi bayan mun ci mun kare Allah ce mu gode masa Allah ya sa mu cikin masu godiya to ina jin yau za mu tashi zancen mu bisa kan ranar tashin alkiyama ranar rarrabuwa sai Allah ya ci gaba kamar da muka karanta shi gaba ya ce ba da uzu na shaitanir rajim ya ce inna yawmal fasl kana miqata musan cewa dukan wa'in ganiman da Allah ya yi mana ya ajiye mana ya ce to lalle kan ranar rarrabuwa ta kasance da lokaci ne da aka ajiye ta abu ne wanda yake zai faru kuma lokaci ne Allah ya ajiye ta ranar rarrabuwa shine yawmul fasl ranar da Allah zai raba tsakanin karya da gaskiya ranar da Allah zai raba tsakanin zalimci da adalci ranar da Allah zai raba tsakanin eh, eh, shiriya da bata ranar da Allah zai karbi hakkin bayi a hannun bayi ya ba masu hakki kunga ne ranar rarrabuwa yau fasl kenan shi sa Allah ya sa mu aikata alkhairi Allah ya taimake mu mu aikata alhairi domin duk abin da mutum ka aikata shi daga nan duniya duka inna alhairi ne kiyama za ka same shi in kuma sharri ma ne za ka iske shi saboda shi kai maka idan ka yi shi ko ka yi abin da bai dace ba ka ci kiyama Allah ce ranar rarrabawa ne wani irin rana ne ranar rarrabuwan da Allah ya ce mana ya ce yau mayun fahofi suri na afuwada? Allah ce ranar da za a yi busan kafo ran da za a yi busan kafo za ku taso kuna zuwa jama'a jama'a jama'a ran da Allah kamar yadda suratul suratul nazi'at Allah ya yi mana magana ya ce ba da uzu billahi mina shaitan rajim ya ce yau matar ta tatba uhar radifa Allah ce ranar da za a yi busan kafo na farko dukkan abin da ke cikin duniya duka kowa ya mutu domin bayan mamata sun mutu ranar tashin kiyama zai iske masu rai Allah sai ya bar a yi buran kafo komi ya mutu mutane su mutu aljanai su mutu mala'iku duka kowa ya mutu to bayan kowa ya mutu tukunnan lokacin maluma suka ce za a zuba ruwa a yi hadari annabi muhammad sallallahu ya ce za a yi ruwa a yi ruwa a yi ruwa kwana arba'in ne ko wata arba'in ne ko shekara arba'in ne za a yi ruwa bayan an yi wannan ruwa a tukunnan sai Allah ya ce sai Allah ya koma ya tada mala'ikan maut domin mala'ika mai mutuwa ma shi ma ya mutu a lokacin da komi ya mutu kowa suka mutu Allah zai tambayi mala'ikan mutuwa cewa waye saura ya ce da ni da Isra'il da minka'il sa'annan da jibril bosun mala'iku mun muka saura wai Allah ya ce zai ce karbi ran israfil da mika'il shi Allah ya karbi ransu shi Allah zai tambaya waye saura ce ya saura eh, mala'ika jibril shi Allah ce ka karbi ran shi shi ya karbi ran shi sai Allah ya zo ya ce waye saura shi mala'ikan maut ya ce ni na saura bawanka miskin Shala ce to kai kuma ka fidda ranka shi shi kuma ya fidda ran shi a wata <clears throat> kissa bayan mala'ika ya fidda ran shi mala'ikan mutuwa shi Allah ya saura shi kade da sarautan shi shi kade a zuba ruwa a zuba ruwa wanda zai fara tashi shine mala'ikan mutuwa tukuna sai Allah ce to yanzu ka hura rai komi kuma ya tashi shi Allah ce yau ma yunfau fi ranan da za a yi busan kafo na biyu fata'atuna afuwaja, sai ku taso jama'a jama'a jama'a amma a cikin tashi ranar tashin alkiyama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce ranar tashin alkiyama idan an mutu za a zo a tashi kamin fari a yi hisabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wanda allah ya yi mai wasici zai tashi ina makamin mahmud shi yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mana idan aka yana tsammani ko shi ne ko annabi musa ne amma ya ce mana mu roki mai wannan wasila idan allah ya sa ranar tashin kiyama ya zama shi ne wanda allah zai tada shi wannan makami makam yani wannan wuri shi yasa ya ce bayan an kiran sallah an kare idan ladan ya yi kiran sallah ya ce allahu akbar allahu akbar ke ma ki ansa allahu akbar allahu akbar ashhadu Allah! la ilaha illallah ke ma ki ce ashhadu Allah! la ilaha illallah Ashadu anna muhammadan rasulullah ke ma ki ce Ashadu anna muhammadan rasulullah ya ce hayya ala sala ki ce la haula wala quwwata illa billah hayya ala fala ki ce la haula wala quwwata illa billah Allahu akbar Allahu akbar ke ma ki ansa haka na la ilaha illallah ke ma ki ce la ilaha illallah bayan kin kare kima annabi salati ki salatin ibrahimiyya